baya ga kungiyar boko haram da take ta da kayar ba a yammacin afirka wata tsohuwar kungiya da ta adabi wasu kasashen gabashin afirka ita ce kungiyar alshabab wacce ke da tushe a somalia mai makwabtaka da kasar kenya yanzu haka dai ba sabon abu bane batun cewa kungiyar ta al na kai hare-hare har a kasar ta kenya wacce ta kai dakarunta a kasar ta somalia domin dakile ayyukan kungiyar ta al ita dai kungiyar alshabab na so ne kenya ta janye dakarunta daga somalia lamarin da ya sa take kai jerin har-hare a cikin ƙasar. Ko makonni biyun da suka gabata, mayakan na Al-Shabab sun ƙara jaddada aniyarsu ta ganin sun sa Kenya ta jinye dakarunta da ƙasar, inda suka kai wani hari a wata jami'a da ke Garissa inda suka kashe ɗalibai ɗari da arba'in, lamarin da ya haifar da zanga-zanga a duk faɗin ƙasar. To sai dai wani babban ƙalubale da ke fuskantar ƙasar ta Kenya shine wani rahoto da wata hukuma da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar. wanda ya yi kiyasin cewa akalla matasa 'yan kasar kenya 500 suka shiga kungiyar ta alshabab hakan ya sa a tsakiyar makon da ya gabata gwamnatin kasar ta kenya ta sanar da wani shiri na yin afuwa ga duk waɗanda suka shiga kungiyar ta alshabab wato idan suka tuba mubinda njoka shine ministan cikin gidan kasar ta kenya some of them have gone through very traumatizing uh, processes uh, in the process of being radicalized So what Ya ce wasunsu sun shiga wani mawuyacin hali yayin da ake dasa musu da tsauran ra'ayi. Wani abu da muke so mu yi shine mu sauya wannan lamari. Hakan zai taimaka musu, za kuma mu gano waɗanda suke neman aiki a cikinsu, da kuma waɗanda za su koma makaranta sai mu taimaka musu. To koya masana harkokin tsaro ke kallon wannan tayi da aka wa waɗanda suka shiga ƙungiyar ta Al-Shabab? Dr. Bawa Abdullahi wase mai sharhi ne kan al'amuran da suka shafi tsaro. lallai zai kawo domin eh, a tarihin tashin tashina da kuma ta da kayar baya irin wadda ake gwagwarmaya da makamai da muka gani a ƙasan duniya kamar shekara ɗari zuwa yanzu babu ɗaya daga cikin wadda aka fara a kankanin masu da kayan baya da da gwamnati ta ci nasara a kai ba tare da irin sasantawa da rahusa da kuma tattaunawa a ji menene yake damun mutane a waɗanda suke ta da kayar bayar a yi kokari a maganance abin da za a iya maganancewa a ba su haƙuri a wadda ba za a iya maganancewa ba to idan aka yi haka akan samu maslaha. yau to dakta da yake kayi batun a ji ɓangaren ko kuma a ji koken waɗanda ake wannan faɗa da su ita kungiyar ta alshabab tana batun cewa ne kenya ta janye dakarunta daga kasar ta somaliya ya kake kallon yiwuwar wannan batu nata abu ne mai sauki ai amurka ma ta taɓa ɗaban sojoji ta kai kasar somaliya a ƙarshe lokacin da amurka da take da ƙarfin soja amurka da take da ƙarfin yaƙi amurka da take da dukiyar yin wannan ai sai da ta kai da ta walakantu aka ɗebi sojojinta special forces da ake kira marine aka dinga ja a ƙasa an kashe su ana jan su a ƙasa a titi ana yawo da su a moto aka daddaure a ba ba shiri ba sabo amerika ta tattare ya nata ya ta ta bar ƙasan eh, samaliya daga tun daga wannan lokacin zuwa yanzu fitinu gwamnati ta gagara kahuwa a gurin don me don sabili da su mutanen nan ba wai zance ne fa suke so wai a samaliya kowa ya zama musulmi ba a'a rashin adalci da shugabanni suke musu kuma shugabannin nan suna da goyon bayan waɗansu iyayen gijinsu daga ƙasashen waje na duniya to wannan shi ya kawo aka yi wannan rigingimu da aka yi to kaga kuwa idan har amurka ta iya janyewa eh, ta bar waɗannan mutane a sabili da abin ya fi karfinta to ni ban ga dalilin da su ma kenya ba za su janye idan suka janye abu biyu ne ake nufi duk janye wanda suka yi sai a nemi zancen sulhu to duk lokacin da aka cimma wannan sulhu din a hankali a cikin eh, mutunta juna ba za a taɓa samun wata matsala ba wannan dai ba shine karo na farko da ƙasar ta kenya ta yi wa matasa afuwa ba ko a shekarar 2012 ta taɓa yin hakan bayan da gwamnatin ƙasar ta tura dakaranta a cikin somalia a shekarar 2011 yanzu haka akwai shiri da gwamnatin ƙasar ke tunanin aiwatarwa na gina babban shinge ko kuma katanga a kan iyakokin ƙasar da na somaliya domin daƙile kwararren masu ta da ƙayar baya zuwa cikin ƙasar sai dai dr bawa ya ce ba lallai ba ne hakan ya yi tasiri a'a ba zai yi ba idan ko da zai yi da berlin wall da aka kafa a tsakankanin jamus ta gabas a wancan lokacin da ya jamus ta yamma da tarbe da a ce ba a samu waɗansu daga wannan bangare suna ketarawa wannan bangare wadda bayan shekara da shekarun da suka yi aka ga cewa wannan bai maganance komai ba aka rushe wannan katangan aka sake haɗewa aka zama ƙasa ɗaya to kullum masu magana sukan ce daga na gaba akan gwada zurfin ruwa in ko ƙasashe masu ƙarfin dukiya na arziki da ƙarfin makamai su ma za su gwada irin wannan ba su samu nasara ba to daga wannan kagan ta yi tana cikin rudani ne kawai sai ta bar wannan hanyar ta ɗauki hanya mafi sauki hanya mafi sauki shine na sassattawa hanya mafi sauki shine na tattaunawa hanya mafi sauki shine na yin adalci kar a tsawwala irin al'amuran ya kai ga matsayin da za a ta samun faraka za a kuma ba za a cimma buri ba To a dai ranar hudu ga wannan wata ne wa'adin tayin afuwar da gwamnatin ta yi ma matasan da suka shiga kungiyar ta Alshabab daga kasar za ta kawo ƙarshe. Yanzu ya rage ne a zira ido a gani ko matasan za su amince da wannan ta yi.